Yauwa Assalamu alaikum bari mu koyi yanda ake yin symbolic integration da wato ainihin matlab. Kawai symbol za ka kira sym oh sorry, kawai symbol za ka kira syms a misali x, ka kira x sai ka zo sai ka ce a misali f, f of x ɗinka kenan, za ka iya cewa f of x oh sorry, na ɗan yi gagga, yauwa f of x equals to a misali x square, x square plus 2 plus 2x a misali so ta yaya za ka integrate kawai sai ka ce to wani katon function f equals to integrate int sai ka buɗe nan sai ka sa shi f ɗin wato shi wannan f of x ɗin naka na farko kenan wato f sai kai kwama sai ka sa x ɗin sai ka daina shift f sorry sai kai running run Mm, wani lokaci idan ka kunna computer eh, for the first time yawwa to kaga ya bani result ɗina <clears throat> ya bani result bari in sa shi ya ringa zuwa <clears throat> in line wulaƙancin banza <clears throat> yawwa so yanzu bari mu yi eh, run at advance sabida in ya gama ya bani bari mu gama yawwa to ƙaddara kuma so kake kayi integrating ɗinsa sannan da limit kawai sai ka rubuta a nan gurin kawai sai kai koma sai ka sa from zero to 2 a misali idan kai running yanzu zai baka asalin answer a gani so bai da wahala to kaddara yanzu so nake in yi integrating din function of two variable misali sai in kira misali sim sims y sai ka sa sims sims z a misali sai kai f of x eh, f of y z kenan yanzu y comma z ka riga ka yi denote function ɗin sai kai a misali eh, z square um, z square um, plus y square a misali all over z square gaba ɗayansu wani misali bracket mu ce gaba su over z square mana wani irin function ɗin nan ne mai ƙarfi a misali z square kaddara kana da wannan you want to integrate with respect to z sai kawai ka ce int ko ka dan yi defining wani variable a misali result result equals to integrate mm, a yanzu ba f zan saka ba bari in saka g saboda kai ya haɗe da wancan f din yawwa integrate g g eh, sorry mm, g with respect to z yanzu idan ka danna zai maka integrating din g with respect to z na gani ya maka z with respect to z ya baka answer za ma ka iya saka wannan eh, misali from 1 to 10 from 1 to 20 kake so ka ga value din integral din za ka ga ya baka to kaddara so kake kai wani mahaukacin integration sannan ka wato ainihin ci gaba da saka shi a cikin data ka ci gaba da A1212 so idan kana so kai irin wannan sai ka wato ainihin yi amfani da iliminka na na wanda ka sani ka gane a misali um, P equals to uh, bari kira sims uh, sims P then zone F of P equals to P um P cube eh, P cube a misali yanzu so nake yi in mm, mm, F equals to integrate F um ba F ba sai dai in yi a misali kamar S kenan sabida na riga na yi ka san wani lokaci wannan abar tana wulaƙanci sai ga tana ɗauko value ɗin na can sama tana ƙoƙarin yin amfani da shi so integrate um, s with respect to p wannan karin kawai integral ne, to sai in yi run section zai wato ainihin bani answer to ya bani answer to yanzu kuma sai in zo in ce sai in ce a misali p equals to lin space um, from from minus 10 to ten a misali sai in zo in ce ina son f of wato wannan shi wannan f ɗin kenan ba ina son shi of of of p in kai running zai baka wato values ɗin function ɗin at all those uh, values mm. yawwa yana running eh yauwa to alhamdulillah sai yayi kaga in plotting ma zaka in ma me zaka yi duk zaka iya yi